واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته asabar أصبر شاء يا قوة شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida bayan da muke hutu na sallah sakamakon karkare azumin watan ramadan da mu kwashe kwanuka kusan talatin muna gabatar da darussa a majalisunmu mun komo yau za mu ci gaba da karatukan da muka saba a bayan azumi muga dacewa da cancantan gabatar da wasu 'yan nasihohi 'yan takaitattu a dunkule kafin kai tsaye mu dasa daga inda mu kwana a cikin karatuttukan littattafan da muka saba karantawa a duk zangon karatu in ya zagayo mana <clears throat> a yau nasiha ce nake son zan gabatar ma kaina da ɗaukacin 'yan uwana musulmi da kalmomin nasihohin da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a sheikh muhammad al-munajjad ya yi domin an karar da al'umma irin abubuwan da ya kamata su an ma don su amfana duniyarsu da kuma lahirarsu ya zama kullum suna kan isti'idadi na haɗuwa da mahalicinsu a wannan yini da allah maɗaukin sarki makirari da cewa dukiya da 'ya'ya ba za su tsina nama mai su komi ba kamar kuma yadda annabi yake cewa kai makanka hisabi tun kafin lokacin hisabi ya yi malamin ya yi zantattuka guda goma dangane da abin da ya shafi wannan wata na ramadan mai ɗauke da taken ashar wa kafatin ba'adar ramadan ka tsaya ka sa nazari kai tintintini ka hango nesa wai shin watan ramadan ɗinnan nan da ya shigo kaman kiftawa da bismillahi yau wannan wata na ramadan an waye gari ya fita ya wuce kenan to wani amfani ka amfana da shi a cikin wannan wata na ramadan sannan kuma wasu matsaloli ne ka yake cidir da su a cikin watan ramadan shin wasu halayya ne ka ɗabi'anti da su a cikin wannan wata na ramadan kuma wucewan watan yanzu wasu irin sabbin halayya ne ka dasa shin ka canza daga halayyanka na baya ne ka samu sabbin ɗabi'u da halayya wanda ramadana ya koya ma ko kuwa ka zubar da wanda Ramadan ya koya ma ka koma miyagun ɗabi'u da halayyanka na baya wannan ne abin da malam ya ce lalle mu ci birki mu tsaya mu nannagi kawunanmu mu duba aƙidanmu mu duba mu'amalanmu mu duba ɗabi'unmu da kuma ibadunmu shin ina aka samu canji ina ne aka samar da gyara kuma ina ne aka samu taɓarɓarewa ko kuma koma 'yar gidar jiya shine malam ya ce wajibi ne ga duk wani mai imani ya tsaya yi nazari ya ga an samu ci gaba ne ko ko ana nan inda ake ko ko ci baya aka yi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mahala ya ce laƙada marra zalika shaharul karim wanƙada ramadan wa walla anna hakika wannan wata mai girman daraja ya ƙare watan ramadan wata ne wanda ya juya muka yi ban kwana da shi fawahuznahu ala shaharin ladhi ala zalika shaharun ladhi tawalla walla? ya ce ta kaici ya tattara a kanmu sakamakon shuɗewan wannan wata na ramadan watan alkhairi watan gafara da 'yan bayi daga wuta wa asafahu ala ramadan alladhi qada wayo takeici ya kai gare mu sakamakon rasa wannan wata wanda ya ci ya cinye ya fara kuma ya ƙare ya zo ƙarshe walakin sa'id man kana qad da al-a'mal Saliha, sai dai mutumin da ya zama mai arziki na duniya da lahira shine wanda yi zubin adashi na ayyukan alkhairai a cikin wannan wata na ramadan ya ba da ajiyan ayyuka kyawawa nagartattu wanda ba gara ba zago wanda zai ci moriyansu duniya da lahira wanda ya irin wannan himma da jajircewa da ƙoƙari na wurja-wurja a cikin wannan wata to shine kaɗai mai arziki Allah ka sa muna ciki والشقي من ضيع حق رمضان شيكو شقي taɓaɓɓe hasararre shine wanda watan ya shiga ya fita haƙoƙin da ake lura da su ake kulawa da su na wannan wata ya biya taki ya tattake ko damuwa bai yi ba wa ba'dan qada'i shaharu lana wa ƙafatun na fi hafi hadal mawqif to bayan karewa wannan wata na ramadan muna da abin hasashe da abin lure da abubuwan da za mu tsaya mai nazari a kansu dangane da wannan wata na ramadan alladin kaza <clears throat> wanda wannan wata na ramadan aka waye gari ya kare mun gane wannan wajibi ne din mai hankali din mai tunani din mai nazari da hangen nesa ya tsaya ya lura da kyau ya sa izina da nazari lafiyayye dangane da wannan wata na ramadan wanda ya shigo kuma ya fita kai tsaye malin ya ce alwakafatul ula abin da za mu tsaya mai nazari mu lura da shi da kyau dangane da wannan wata na ramadan wanda ya shigo kuma ya ƙare mallari stafada min ramadan a cikinmu nan da sauran 'yan uwa musulmi na nesa da saƙo zai iske su wai menene muka fa'idanti da shi na wannan watan na ramadan wa da wane ne a cikinmu ya samu fa'ida na ci gaba a cikin wannan wata na ramadan shin gafaran da ake yi a cikin wannan wata na ramadan wane ne ya fa'idanti da wannan gafarar abin da za ka tsaya kai nazari kai tunani a karan kanka tukuna kafin ka shallaka ka nazarin wannan a kan waninka wane ne ya rabauta wane ne ya fa'idantu da wannan wata na ramadan ya Nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dai tabbata annabi yana cewa man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mutumin da duk yi azumin watan ramadan yana mai yarda da Allah yana mai tattare da ingantacciyar aqida tauhidin shi bai gurɓace ba kuma ya yadda da Allah madaukin sarki shine yayi umarni da ai wannan azumi kuma yayi kuma yana mai neman lada yana mai neman sakamako da yardan Allah madaukakin sarki wannan ya jagorance shi wajen yin wannan azumi na ramadan to lallai allah madaukin sarki ya gafarta mai duk ban shi waɗanda suka gabata to ka duba ga kana daga cikin waɗannan mutanen da kai azumin watan ramadan ka yi shi a bisa waɗannan ƙa'idoji na imani da kuma ihtisabi wanda har zai jagorance ka zuwa ga kai dace da wannan gafara na ɗaukacin zunubanka waɗanda suka gabata in haka ne to kana daga cikin waɗanda ake tsarin sarrabauta waƙala har ila yau manzon Allah ya ce man kama lailatul qadari imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mutumin da duk Allah madaukin sarki yawa gamdagatar ya dace da ibada da tsayuwa a cikin daren lailatul qadari to shi ma wannan mutum an gafarta mai dukkanin zunuban shi ƙa'idan shine shin kayi imani da Allah babu shirka babu bid'a babu duk abin da zai gurɓata ka ko tauhidinka da zai hana karɓan ibadan da kai ma Allah madaukakin sarki kuma shin wannan aiki da kai kayi shi ne a bisa karantarwan annabi a bisa fahimtar shi da kuma malaman farko sannan kayi ne don neman yardan Allah madaukakin sarki ba don neman ka birge ko ka nuna ɗaukaka ko ka nuna wani abu ba kayi ne don Allah in haka ne Allah madaukin sarki ya gafarta maka duk zunubanka waɗanda suka gabata Wakala. har ila yau annabi ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi mutumin da duk yayi tsayuwan dare sallan ashan ne tahajjud ne a cikin waɗannan darare na watan ramadan kana mai imani da Allah da kuma neman lada da neman kyawawan sakamakon da Allah madaukin sarki alkawari zai ma duk wanda ya irin wannan aiki a haka ka gudanar da wannan ibada naka na sallan dare to Allah madaukin sarki zai gafarta ma dukkanin zunubanka waɗanda suka riga su gabata malin yace fa maghfiratu zunubi li hadhihi al asbab salasa kaga Allah maɗaukin sarki ya ɗanfara gafaran zunubai zunuban da su gabata gabawa akan waɗannan sababba guda uku kullu wahidun minha mukaffirun lima salafa min zunubi kowane ɗaya daga cikin waɗannan sababba guda uku to mai kankare zunubi ne gabawa zunuban da ya aikata waɗanda suka riga su gabaci rayuwan shi a baya wa hiya mu ramadan na farko azumin watan ramadan din Allah madaukin sarki ya azurta ka shin ya azurta ki da yin wannan azumi na watan ramadan to kin cika mataki na farko mataki na biyu shin kina tattare da imani kin yi azumin kamar yadda Allah Maɗaukin sarki yayi umarni a bisa fahimtar annabi da sahabbai sannan umarnin Allah Maɗaukin sarki ne kika bi ko ka bi wajen gudanar da wannan ibada to ka cika mataki na biyu mataki na uku shin kayi wannan ibada don neman yardan Allah da neman kyawawan sakamako da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai ma duk wanda yayi wannan azumi in wannan mataki ya tabbata to ka cika mataki na uku duk zunuban da ka a baya tun san da ka balaga zuwa wannan azumi Allah maɗaukin sarki ya gafarta maka su na gaba wa qiyamuhu sannan idan Allah maɗaukin sarki maka arzikin tsayewa na dare a cikin wannan wata na Ramadan shin kayi wannan tsayuwa ne a farkon dare sallan ashen ne ka yi a dukkanin ɗaukacin watan ko kuwa tsayuwa ne ka yi mafi daraja mafi ɗaukaka mafi mahimmanci daga cikin sallolin na filfili sallan dare ne can ƙarshen dare ka miƙe allah maɗaukin sarki ya baka dama kai wannan ibada to shi ma sai waɗancan ƙa'idoji sun cika in kasa in kai dace da wannan to allah maɗaukin sarki zai gafarta maka duk waɗanda suka riga su gabata na uku wa qiyamu lailatul qadari da kuma tsayuwa a daren lailatul qadari Allah madaukin sarki ya agaje ka ya maka gamdakatar kai dace da tsayuwa a wannan dare na lailatul qadari to duk wanda kai Allah madaukin sarki ya gafarta ma shi a bisa waɗancan ka'idoji na al'iman da kuma al'ihtisab mala ya ce fata hassalar maghfira wa takfiri bi kiyami lailatul qadari mutum yana samun wannan gara na gafaran zunubai da kuma kankare duk wani laifi da mutum ya aikata wanda ya riga ya gabata idan kai dace aka yi gamdakatar ka dace da tsayuwa a wannan dare na lailatul qadari mala ce waliman waqa'at lahu wa asabaha wannan daraja tana ga wanda yana tsaye yana ibada wannan dare ya shigo ya fita sawa'un sha'ara biha am lam yash'ur shin ka san watan ramadanan a cikin wannan dare shin dare ne na lailatul qadari ko ko baka sani ba kaga alamu daga cikin alamun da ke nuna cewa wannan dare shine daren lailatul qadari ko ko baka sani ba ba lalle sai ka ji gari yayi tsit ba lalle sai ka ji wata sassanyen iska na kadawa ba ba sai ka ga taurare cakwas a sama ba ba wai ka'ida ne sai baka ji kukan eh, jaki ko haushin kare ko abin da ya kama da haka wai shine ka dace da lailatul qadar ba in Allah madaukin sarki ga dama ya bayyana alamomin da zai bayyana in ya ga dama kuma ba zai bayyana ba jama'a mun gano wannan da kyau ko shin ka san wannan dare shine daren lailatul qadari ko ko baka sani ba in dai ka tsaya a wannan dare na lailatul qadari to shikenan magana ya kare Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce, amma fi siyami Ramadan wa ƙiyamihi, amma dangane da azumin watan ramadan da kuma tsayuwa a wannan dare na ramadana ana ibada فيتوقف التكثير ala على تمام shahari. in kaga mutum ya dace da wannan gafara da wannan alheri na kankaran zunubai ya shafi mutumin da ya cika watan da ibada ne duka an gano wannan da kyau ku kenan waɗanda su ɗan tsakuri nan su ɗan wabci nan to waɗannan sun ja ma kansu matsala domin annabi cewa yi man sama ramadan bai ce man sama ba'adu ramadan ba cewa yi man kama ramadan bai ce man kama ba'adu shaharar ramadan ba kun gano wannan da kyau ku wanda yi duka shi ake magana a nan amma kagan mata da suke da lalurori su Allah maɗaukin sarki ya riga ya gabatar da uzurinsu amma kai da ƙarfinka da lafiyanka da damar da Allah maɗaukin sarki ya baka saboda tsaban sarri irin na bil'adama kawai sai ya koma yana ‘yan cinke-cinke yana ‘yan lalibe-lalibe yana bin sarrin shi to gashi nan watan ya ƙare yanzu kuma ba abin da ka ƙara ba abin da ka rage ka ƙi ka yi ibadan da ya kamata ka yi kaji falalan kuma da ake ɗiba ake ma waɗanda suka cika watan da ibada baki ɗaya mahala ce fa'iza tamma shaharu lokacin da wata ya ƙari ya cika cif faƙad kamula lil mu'min siyamun ramadana wa kiyame aka waye gari azumi ya cika cif talatin aka ko ishirin da tara bawa ya yi ibada a cikin waɗannan darare da kuma yinin ramadana kamar yanda annabi ya bayani to fa ya tarattabu ala zalika maghfira anan sai gafaran da aka yi mai alkawari sai ya biyo baya ma taqaddama min zambihi na gafaran zunuban shi waɗanda suka riga su gabata baki ɗaya wa man naqasa min al'amali alladhi alayhi amma mutumin da ya nakasa aikin da aka umarce shi na yi a cikin wannan wata na ramadan nuqisa lahu min al-ajri bi hasabi naqasihi to Allah madaukin sarki zai rage yanda ya tauye haka zai samu sakamako ragagge ba cikakke kammalalle na mutumin da ya ibadan dukkanin yini da kuma dare na waɗannan kwanuka na Ramadan ba in ga haka a cikin farantin aikinka fala yalumanna illa nassa kakka zargi kowa ka zargi san ranka ka tuhumi kanka ba wanda yi maka wannan kwanta-kwantan walfe maka ibada illa son zuciyan da ka sa a wajen bauta ma ubangijinka Allah ya kiyaye mala ya ce assalatu mikiyalun wasiyamu mikiyalun faman waffaha waffallahu lahu kaga sallah to aunanniya ne a tiya haka ma azumi Allah maɗaukin sarki ya sa mata ma'auni da ake son ka cika wannan ma'aunin cif yanda aka ce ka zo da su to ka zo da su yanda suke a bisa tsari a bisa yanayi a kan lokaci da kuma wurin da aka ce ka yi su in ka zo da su a bisa cikakken tsari to Allah maɗaukin sarki zai cika maka ladanka cikakke cib da kuma kyawawan sakamako wanda ya tattalarwa mai ibada irin wannan wa man tafafa fihi ma fawailul lil mutaffifin duk mutumin da ya tauye mudin sallah ko ya tauye mudin azumi ya zo da su na kasassu ba su cika ba to bone ya tabbata ga duk mutumin da yake tauyewa amma ya mai ya yastawfa mikiyala shahawatihi wayan tsakani da Allah mutumin da yake cika modo a abin da yake sha'awar ran shi ne sha'awa na gazira aljinsiya sha'awa na abinci da abin sha sha'awa na mu'amalantan yau da kullun na harkoki ko bi kana son ka same shi cikakke wa yutsaffifa fi mikyal siyamihi wa salatihi amma a ma'aunin awan abin da ya shafi azumin shi da kuma ma'aunin abin da ya shafi awon sallolin shi a nan kuma yana tauyewa kai sallayen da ka ga dama a bisa tsarin da ka tsara ma kanka a lokacin da ka so a inda zuciyanka ta riya ma ba inda Allah ya yi umarni ba kai wannan tsarin ka zo da wannan yanayin ba a bisa karantarwar malaman farko ba kai tsammanin kuma Allah madaukakin sarki ya karba kuma ya maka sakamako idza kana alwailu liman tsaffafa fi mikyalid in ya zama Allah maɗaukin sarki yayi alƙawarin narkon azaba ya tattali uquba zaunanniya ga duk wanda ya tauye mudu daga cikin mudun awo na duniya yace fawailul lil mutaffifin azabar Allah ta tabbata ga mutanen da suke tauye mudu na awo kowane iri ne alladhina idza talu ala nasi yastawfun sune waɗanda duk sanda suka je za su auno daga mutane suna ciko mudu suna san in za a auna masu to a cika masu mudu wa iza kaluhum amma in sun zo za su aunar mutane awan tiya ne awo ne na mudu awo ne na loka awo ne ko na menene awwazanuhum ko za su yi awo na nauyi yukhsiruna sai su tauye wa mutane su ƙara ruwa don ya ƙara nauyi su zuba duwatsu da ƙarafuna don ya ƙara nauyi a zo da wasu abubuwa iri-iri na yaudara da tsafi da abubuwa na algushu to Allah ya ce masu wannan aiki a rayuwar duniya sun kaɗe sun shiga uku fa kaifa halu man tsuffifa mikiyalid dini to wai shin halin mutumin da ya tauye gani da ma'aunin addini imaninka ya zama a tauye sallanka tana cikin tawaya azuminka zakkanka hajjinka da sauran dukkanin ibadu da mu'amaloli da ɗabi'u da suluki dukkanin waɗannan abubuwa da Allah madaukin sarki ya ɗora ma aka waye gari kai din nan ka tauye ya ake tsammanin wailun da zaka shiga in dai zaka auna masara ko shinkafa gero ko acca ko aburo ko alkama a kira wailun a kanka to min babu aula a kira wailun a kanka idan ka tauye ma'aunin awon addini da ibada fa wailun lil musallin shi yasa Allah ya ce bone ya tabbata ga masallatan da alladina hum an salatihim sahun waɗanda suke rabkana ba su damu ba ga sunan addini ba wai sun ba shi wani kima ba ne sallah su ta yin suka so a yanayin da suka ga dama lokacin da ya masu daɗi a rai da inda suka zaɓa a bisa zaɓin son zuciyarsu ba a bisa karantarwan addini ba Gasu suna sallan amma kuma Allah maɗaukin sarki ya ce ya tattalar masu wutan wailun da ita zai kona su Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wa hazal wailu liman tuffifa wannan bane Allah maɗaukin sarki ya tanaje shi ne ga duk wanda ya tauye Ramadan ya tauye sallah ya tauye azumi da zakka da haji da dukkanin umarnin Allah da kuma umarnin annabin shi fa kaifa halul ladhi farada bil kulliyya to wanda ya tauye kaji an ce wailun bisa kan shi to ina ga shi kuma wanda titir ya ma tauye ne azumin nan ma ba yake yi ba azumin nan ma ba yi take yi ba su kawai suka miƙe kafa suke yi dare da rana a cikin watan ramadan sallah in sun ga dama su yi in ba su ga dama ba su yi to irin waɗannan me kake tsammanin su kuma Allah maɗaukin sarki ya tanada zai masu wanda fa yana yi amma ya tauye ji sakamakon shi wailun ne ina ga kuma mutumin da shi kuma kwata-kwata baya yi to shi ambatan shi ma to ɓata lokaci ne don wannan ya gama shiga uku Allah ya kiyaye kai fa halul ladhi lam yaqum wa lam yasum wahum a'dadun mimman yantasibuna ila al-islam mala yace to ya zaka auna halin mutumin da shi sam sam sallan farilla ma a ramadana bata samu ba ballantana sallan nafil filin da ake dan neman shiga da neman yardan Allah bata samu ba azumin ma ba ma yake ba yake yi ba ko mala yace kaga adadin waɗanda suka fada shigen irin wannan hadari to adadi ne mai yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci ko kuma ke danganta su zuwa ga musulunci lura da irin sunayen da iyayensu suka sa masu ko kuma irin iyayen da suka haife su ko irin mu'amalan da suke mu'amalantar sauran al'umma ko irin suturu da suke sawa a jikunansu kallon waɗannan sai ake ganin kamar suna da alaƙa da musulunci ne amma a amalul islami sai wanda suka ga dama suka ɗiba za su da watan ramadan kaga mutum na shan giya da watan ramadan kaga maza da 'yan mata suna zinace-zinace da watan ramadan ka je ka samu mata suna maɗugo maza suna liwatsi da watan ramadan suke shaye-shaye na wiwi da sigari da watan ramadan kaga mutane sun zauna suna ƙarerayi suna gulmace-gulmace suna aiwatar da ayyuka na tar da Allah wadare wanda Allah maɗaukin sarki ya hana wannan wani irin tauyewa ne an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu alam ya kulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai jama'ar annabi ba nan nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man adarakahu ramadan falan yughfaru lahu fa abadahu Allah annabi ya gaya mana cewa duk mutumin da ramadana ya shigo har ramadana ya fita bai aiwatar da aikin da Allah madaukakin sarki ya karba ya gamsu ya mai gafara a cikin wannan wata na ramadana ba ya tai Allah madaukakin sarki ya nisanta shi daga rahama wa qala Birilu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kalma da wannan addu'a to mala'ika jibrilu ne ya taho wa manzon Allah da ita sun maƙala lahu kuma bayan da ya gaya ma annabi sai jibrilu ya ce ma annabi ƙul amin ka face amin fa ƙultu amin annabi ya ce amin duk wanda ramadana ya shigo ya mimmiƙe kafa ƙiri da muzu ya bi Allah ya ƙi to ya shiga uku du'a'un alaihi bil ibadi ar rahmatillah wa tardi anha wannan addu'a ce ga duk mutumin da ya fada cikin wannan hadari da cewa Allah madaukakin sarki ya marmaza ya nisanta shi daga rahama kuma ya kore shi daga da'irar rahaman baki daya saboda ramadana ta shigo madadin zage dantse da wurja wurja wajen bin Allah shi kuma kawai sai ya zaɓi abin da yake so ya cinka to ya tafi in dai rahamar Allah ne to bai da rabu a ciki li'anna zalika shahar qad marra wa lam yastafid minhu saboda ga wannan wata na ramadana ya shigo har ya fice kuma shi wannan bawa daga cikin bayin Allah kuma daga cikin waɗanda ke cika bakin yana daga cikin al'umman annabi bai fa'idanti da komi na ramadana ba لأن ذلك الموسم العظيم قد حصل ولم ينحل منه غاوة ياشغو غاوة ya cinye, amma kuma bai gwagwaye komai na gafara da neman yardan Allah a ciki ba walam tahizil fursa wannan mutum bai ɗibi wata dama ya yi amfani da ita wajen ya mika buƙatun shi na gudanar da ibadu nagartattu ga Allah ba duk wanda ya samu haka fa tabballahu kai tir da wannan mutum kuwa Allah wadaran shi kai co a ce ramadana ya shigo har ramadana ya fita wai bawa bai yi abin da ya yarda da ubangijin shi ba Allah ya kiyaye wa idza kana lam yantahiz lan yantahiz al al azima fa huwa li ihmali ma huwa adna minha min babi aula mala ya ce idan mutum bai ribaci dama mai girma a cikin wannan wata ba to lallai ya fi kowa sakaci ya fi kowa ƙasƙanci to wanda ma gaba ɗaya ya samu wani ɓangare an ce tar da shi ina ga kuma wanda shi ɗungurungum ne ma bai ma san ana yi ba tsakiyar rana ana azumin watan ramadan kaga wanda suke cewa su yayan musulmi ne ɗabi'unsu ɗaya da ɗabi'un 'ya'yan kafirai Kai idza farada fi ramadana in gaga mutum ya sagaci a watan ramadana fa tafriduhu fi ghairi ramadana min babi aula ya sagaci a wasu kwanuka na watannin da ba ramadana ba shi ya bi cancanta ma ya haka wanda kaga ya bijire ma Allah da ramadana ko karka tambayi abin da yake a sauran kwanukan watanni walidhalika ab'adahu Allah wannan yasa Allah madaukin sarki ya nisanta shi daga rahama li'annahu la yastahiqqu ajrahu saboda ai bai cancanta ya ci ladan Allah ba wala yastahiqqu rahmatu walal maghfira kuma bai cancanci ya samu gafara da jin kai na Allah ba wala shakka ayyuhal muslimun ya jama'ar musulmi ku sani babu shakka ko tambaba annana kada hasala minha ta tsafifin bisiyami wal qiyam lallai ba za a rasa wani ɗan tintiɓe da ‘yar zamiya wacce za ta iya samun mu na tauyewa a sanda muke azumin ko ko muke sallan ba wa kada hasala minna ikhlalun bi adabi wajiba wal mustahabba mai yiwa muna cikin azumin akwai ɗan kurakure da ɗan tintiɓe wanda muka yi na sakaci ga wani ɓangare na wajibi ko mustahabbi na sallan ko na azumin ko na wasu ɗabi'u da wasu halayya da aka umarce mu mu cika ko wasu ɗabi'u da halayya wanda aka umarce mu da cewa lalle mu kula kar mu yi mai yiwa akwai abin da muka yi wanda yake ba daidai a cikin wannan watan ba to in ya tabbata da wanda akwai waɗannan abubuwa da malami mana ishara daga ƙarshe-ƙarshen nan to ya za mu yi mu ma mun shiga ta kenan to a gaba sai ce alwaqafatu saniya mu ci birki mu tsaya mu lura da kyau a ɓangare na biyu shine at-taubatu min at-taqsir fil ibada mai marmaza mai marmaza mai maza mu tuba daga abubuwan da muka san mun takaita da waɗanda ma ba mu san takaitawan ma kansu a cikin wannan wata na Ramadana ba mai maza mai marmaza mu tuban mu Allah madaukakin sarki mu yawaita istighfari mai yiwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mala yace wa haza ma fa'una lil waqafati saniya irin wannan tunanin na kila ba mamaki mun gwabzatin tibe ga wani abu na wajibi ko na sunna ko na mustahabbi da aka umarce mu da yi a cikin watan kuma gashi ba mu samu mun yi shi cib da cib ba to shine zai kai mu wannan mataki na biyu wahiya taubatul muqsiri fi siyamihi wa salatihi shine lallai mutumin da ya takaita ko ya sa sakaci da ganganci cikin al'amarin azumin shi ko sallan shi to ya maza ya tsaya ya lura da wannan da kyau ya gyara walistighfaru amma maza min al-ikhlal wa tafrid fi haqqillahi ta'ala kuma bawaye maza ya yawaita yin istighfari game da haƙƙin Allah maɗaukin sarki wanda ya bar giɓi kuma ya sakaci ya yi abin da ba shi aka sa shi ya yi ba wa haƙƙo zalika shaharun ladin ƙaza wa lam nastafid minhu kama bagi, sannan mu roƙi Allah ya yafe mana dangane da abin da muka yi giɓantaka daga haƙƙin wannan wata wanda gashi ya shiga yanzu ya fita kuma bin fa'idanta da watan kamar yadda ya kamata kuma ya dace ya cancanta a ce mun fa'idanta da shi ba to sai mai marmaza mutuban mu Allah maɗaukakin sarki mu yawaita alistigifar muna istigifare safiya da yammaci wa huwa du'a ubin magfira mai ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa ja a fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu haƙiƙa hadisi ya zo ruwayan saidina abu horera Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda abu hurairah ya ce ya gafiru fihi illa man aba duk mutumin da ya rayu a cikin watan ramadana to Allah madaukakin sarki zai gafarta mai amma ba sai mutumin da baya son gafaran Allah kowa da kowa Allah madaukakin sarki zai raba mai gafara ya ji kanshi amma sai mutumin da kawai ya ce baya so to shine ba za a yi ma ba qalu ya aba huraira sai almajiran abu huraira suka ce ta malam wa man ya aba a'a yanzu cikin musulmi wane ne zai ki gafaran Allah qala abu ya ce, man aba an yastaghfira Allah azza wa jalla mutumin da yake nemi gafaran Allah to shine ya nuna baya son gafaran Allah shin kana cikin watanni, ko kuwa a bayan watan ne ka yawaita roƙon Allah ya gafarta ma na abin da kai na sakaci na abin da kai na tauyewa na abin da kai ba kai abin da ya kamata ba shin ka san kayi ko baka san kayi ba kai ta ƙoƙarin neman gafaran Allah madaukakin sarki mala ya ce wa qala al-hasan rahimahullah al-imam al-hasan al-basri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce aksiru min al-istighfar ku yawaita istighfari fa innakum la tadruna mata tanzilur rahama domin ku ai ba ku san yaushe rahama za ta sauka ba ku yawaita istighfari ai ta istighfari laila nahar ai ta roƙon Allah madaukin sarki gafara ai ta roƙon shi yardan shi dan baka san a zango da lokacin da gafara da kuma rahama da jin kai da ijaba za su sauka ba wa ƙala wahidun mimman maza liwaladihi an samu wani daga cikin waɗanda suka gabata ya zaunar da ɗan shi yana mai wasiya yana cewa ya bunayya awwud lisanaka listighfar ka sabanta ka yawaita harshen ka ya saba da yawaita yin istighfari fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fihin sa'ila saboda Allah madaukin sarki yana da lokuta da ya ware a cikin lokutan rayuwar bayi cikin dare da yini wanda a lokacin duk wanda ya roƙi gafara Allah madaukin sarki ba zai watsar da kokon baran shi na neman a gafarta mashi ba to ka yawaita istighfari ala kulli halin wa ala kulli hinin mun gano wannan da kyau ko ba wai ka zauna kai ta istighfari baka komi ba in kana cin harkokinka kai sai ka tuno sai ka ce astaghfirullah misali ko la hawla wala quwwata illa billah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ya zama harshen ka radabun ne min zikrillah dan fatau da ambatan Allah madaukakin sarki bala yace wa qad jama'a Allahu bainat tauhid wal istighfar fi qawlihi azza wa jal ji irin yanda Allah maɗaukin sarki ya zo ya haɗa, ya manne ya curi waje guda tsakanin kalman tauhidi mafi tsada da kuma istighfari a inda yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ji kaman faɗin la ilaha illallah zunubi ne babu kalma mai daraja kalma na gafaran zunubai kaman ita to amma aka ce kana yin ta kuma kai istighfari to ina ga mutumin da kai aikace aikace iri iri baka san menene ka aiwatar ba yasa mu ji tsoron Allah kan abubuwan da muke yi mala yake cewa fa'atafa hadha ala hadha mubayyinan ahamiyatahu jiyan da Allah ya kawo istighfari ya hada da la ilaha illallah domin Allah ya bayyana maka mahimmancin la ilaha illallah a bayyana maka mahimmanci na wannan kalma na la ilaha illallah na istighfari don karke sakaci da su baki ɗaya qala iblis iblis la'anannan Allah yace ce ahlaktun nasa bizunub na yi wa mutane kwanta kwantan kwalfe su na hallaka su ta hanyar ingiza su suka riga aikata zunubai wanda Allah baya su wa ahalu wa ne bi la ilaha illallah su kuma sai suka hallaka ni da la ilaha illallah wal istighfar da kuma istighfari shidan ya hallaka bayi da zunubi su kuma yawaita faɗin la ilaha illallah da kuma istighfari sai suka hallaka shi domin in dai ka faɗi la ilaha illallah a bisa ƙa'idoji da matakai da sharuɗanta to duk zunubin da iblis ya sa ka kai an yafe ma haka idan ka tuba ka koma ga Allah kai istighfari a bayan laifuffukan da kai to su ma waɗannan da an gafarta ma shaidan ya ce suna yin min tafka da warwara sai na tafka tsiya su kuma sai su biyo baya sai su warware sakamakon tuba da istighfari shi yasa mu yawaita tuba mu yawaita istighfari mu yawaita hailala a cikin waɗannan kwanuka domin abubuwan da muka yi na sakaci a cikin watan ramadana mai yi wa Allah madaukin sarki ya gafarta mana mala yace wal istighfaru khitamil amali salihah kulliha kaga istighfari ita ce makullin rufe duk wani aiki da bawa yayi fatahtimu bihi sala idan mutum ya ƙare sallah yana sallama sai ce me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wal hajju mutum na ƙare haji Allah madaukin sarki ce ya tsaya ya ta me ambatan Allah yana istighfari wa qiyamil laili haka idan mutum ya ƙare qiyamul laili aka ce ya ci addu'a yana istighfari yana yin yan sadakoki maganin musiba wa wa bihi majalis duk zaman da aka zauna aka kare sai ai kafaratul majlisi a roki gafaran Allah madaukakin sarki fa in kanat majalisu zikirin kanat kataba'i alaiha idan majalisi ne na karatu irin wannan na ambatan Allah to wannan zikiri da kai ya zama kwaɗon kulle wannan aikin cif ya yi silin abin sai wajen Allah wa in kanan majalis lagwin in waje ne na hira da holewa da miƙe ƙafa da bijire ma umarnin Allah kanat kaffaratul laha lima hasala fiha to wannan kaffaratul majlisi sai ta zama kankarewan zunubin bawa na abubuwan da bawan yayi wanda ba daidai ba fakazalika yambage an yaktima siyama ramadana bil istighfari to da wannan ne ya kamata mutum na kare azumin watan ramadan to kuma sai ya zabara ya sa himma wajen roƙon gafara ga Allah madaukin sarki domin ya gafarta mai ɗaukacin zunuban shi malai ya ce kataba umar bin abdulaziz rahimahullah babban malami sarkin musulunci khalifa daga cin khulafa'u umar dan abdulaziz ne ya rubuta ilal amsari zuwa ga gwamnonin shi a garuruwa ya amuruhum bi khatmi shaharin ramadana bil istighfar cewa idan watan ramadana ya zo ƙarshe to su cika wannan watan da yawaita istighfari was sadaqa su yawaita yin sadaka su ɗibi dukiyansu da tufafinsu da dukkanin kayan masarufi su ba da sadaka sadakatul fitiri kuma ƙarshe su ba da sadakan kwazakan kono fa inna sadakatul fitiri tsohuratul lissa'imi minan lagwi warrafasi domin abin da ya shafi zakan kono to kankara ne na zunubi na abubuwan da mutum ya riga ya aikata na kurakurai da kuma abubuwan da bakin shi suka girbo mai na shirme iri-iri walistighfar yarfa'u ma hasala min al-khuruqi fi siyam shi ko istighfari duk wani kafa da barkiya da ka barke azumin ka ko to kana istighfari to wannan istighfari kaman zare da allura ne da zai je ya dinke wancan barkawan da kai ma azumin ka billagwi warrafas mun gano wannan da kyau ko duk abin da ka na yasassun magana na 'yan kallace-kallace da 'yan abubuwa waɗanda ba su kamata ba kana istighfari sai Allah madaukin sarki sai bu sai daddade tattoshe ma waɗancan kofofi na ɓanna wanda ka riga ka Allah ya kiyaye wa qala ba'du ahli ilmi wani daga cikin malamai yace inna sadaqatal fitr lis-sa'imi kasajatayi sahawi ai zakan kono da ake bayarwa matsayin zakan konon nan to matsayin sujadan sahau ne da mutum yake yi kaga sujadin sahau to suna toshe wani gibi ne ko to zakan kono ma na bi duk inda gibi ne sai toshe wannan an yi yaɓe kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ka gane zakan kono kaman gini ne aka yi aka yi mai filasta zai yi daidai da ginin da ba filasta to haka zakan kono take in aka yi gini aka yi filasta aka bar shi zai yi daidai da ginin da aka yi mai fenti aka yi su gefari yake shi sa mu inganta ibadunmu da waɗannan ayyuka wa qala umar bin abdulaziz fi kitabihi haka umar ɗan abdulaziz a cikin wancan wasiƙa da ya rubuta ma waɗancan jagorori ya ce ƙulu kama ƙala abokum adam ku yawaita faɗi kamar yadda babanku adam yake faɗi rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawunan mu wa illam lam lana in ba kai mana agajin gaugawa na gafara ba wa tarhamna kuma ka ji kanmu lanakunanna min alkhasirina to lalle za mu zama daga cikin tababbun bayi wa qulu babban malami babban sarki khalifa daga cikin khulafa Umar dan Abdulaziz ce ya jama'a ku yawaita faɗi kama qala nuhun alaihi salam kama yadda annabi nuh amincin Allah tabbata a gare shi yake faɗi cewa wa illa taghfirli wa tarhamni la akun min al khasirin ya Allah in har baka gafarta man ka ji kaina ba akun min al khasirina lalle zan zama daga cikin hasararrun bayi wa qalu kama qulu kama qala ibrahim alaihi salam ku faɗa kaman yanda annabi ibrahim yake faɗa yana cewa wallazi atmau an yaghfira li khati'ati yawmaddin Allah ne wanda nake fata na mika kokon barana gare shi dan ya gafarta man duk abin da nayi a ranar sakamako wa qulu kama qala Musa alaihi salam ku rika fada kaman yanda annabi Musa yake fadi yana cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli Allah madaukin sarki na zalunci kaina saboda haka ya Allah ka gafarta min zunubaina wa qulu kama qala zunnun alaihi salam sannan ku faɗa kaman yadda annabi Yunus yake faɗi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yace ya Allah babu wani abun bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah na zalunci kaina Allah ka gafarta mun. mal yace sai siyamuna hadha yahtaju ila al-istighfarun nafi wa amalin salihin lahu shafi kun ga wannan azumi namu yana da matukan bukata zuwa ga yin istighfari mai amfani da aiki mai kyau wanda zai zama ya ceci azumin daga rushewa kam nakhriqu min siyamina bi siyamil kalam da yawa muka sa kibiyoyi da masu muka fatattaka azumin mu sakamakon irin maganganu da hirace-hirace wanda muke a cikin watan summa narqi'ahu wa qad tasa'al haraqu 'ala sannan muna ƙoƙarin wai mu kama mu ɗinki, mu kuma da kanmu ne muke ƙara ɓurma azumin kam narfo haroƙaho, bi hasanat abinda kaɗai za mu ɗauko mai ƙoƙari ɗinke wannan azumi namu da muka ɓararraka da kanmu shine ayyuka na ƙwarai su ne a matsayin zare da alluran summa na kata'uhu bi hisami sayyi'atil qati madadin ayyuka na ƙwarai su biyo bayan azumin sai ko miyagun ayyuka na sabo su biyo baya madadin ɗinkewa sai kuma ya kasance kana ƙara rubtawa Allah ya kiyaye Bale ya ce kana ba'adu salaf idza salla salatan daga cikin magabata akwai wanda in yi salla istaghfara min takasirihi fiha sai ga ya tsaya ta istighfari sakamakon abin da ya tauye a cikin sallan kama yastaghfirul mudnibi min zambihi kaman mai zunubi da yake istighfari akan zunubin da yayi idza kana haza halul muhsinina fi ibadatihim idan ya zama wannan shine halin masu kyautatawa fi ibadatihim a cikin duniyan ibadodi da suka yi ma Allah to fa kaifa halul musiina to waɗanda su kuma masu munanawa ne to ne yansu zai kasance an fa'ul istighfar ma faraqana ma qa ra'annatuhu tauba ma qaranatuhu tauba istighfari shine mafi amfani idan an gwama shi da tuba wa tauba hallu uqdatul israri ana zambi domin ita tuba tana toshe ci gaba da zunubi ne man istaghfara bi lisanihi wa qalbihi ala al ma'asiyati duk mutumin da ya istighfari kuma ya tuba kuma wannan abin da ya tuban ya istighfari tun daga baki har zuci da gaske yake yi zalat kun gane abin da ya istighfarin ya tuba gare shi an yafe mai wa man kana azmuhu an yarja ila al ma'asi ba'da ramadan duk wanda himman shi shine to bar dai ramadana ya wuce bari ya koma zunuban shi wa ya'udu ya koma ya ci gaba da abubuwan da yake na asha fahaza ce fahaza sadaqahu ghairu mawjud wa babul qabul anhu masdud fahaza sadaqahu sadaquhu shi abin da yayi din nan to bai same shi ba ba da gaske yake yi ba kuma bai bi Allah ba duk abin da ya gabatar na aiki ba a karba ba sannan kofan karban ibadan shi an kulle wa siyamuhu alaihi mardudun azumin shi an maida mai da ‘yan kayan shi ya sumu wa ya ƙumu wa ya wa alal ma'asi kaifa ya kuna zalik mutumin da zai azumi ya tsayi wani dare kuma bayan nan ya ci gaba da taɓargaza da aikata ayyukan asha ta yaya haka zai yi ga mutumin arziki falmuhimmu ayyuhal muslimun bala ya ce kai jama'ar musulmi ku sani abu mafi mahimmanci dai an naksura min al-istighfari ba'da hadha ash shahar, mu yawaita istighfari a bayan wannan wata na Ramadan Allah an ya jawaza anna israfana wa tafriqana wa ma hasala minna min al-ma'asi wa sayyiat fi hadha shahar, fi dhalika shahar. mai yiwa mu dace Allah madaukin sarki ya yafe mana kurakurai da taɓargaza da sakaci da ganganci da laifuffuka da ayyukan saɓo waɗanda muka yi a cikin wannan wata allati tu'azzamu fihi sayyi'a wanda a cikin wannan wata na Ramadan idan mutum ya aikata aikin saɓo a ciki ana haɓaka saban ne li fadlihi wa sharafihi saboda falala da ɗaukakan watan kamar yadda in kai aiki mai kyau ake haɓaka aikin a girmama haka idan kai aikin saɓo. haka ake girmama shi a haɓaka shi ka fada cikin musiba Allah ya kiyaye mahala ya ce alwakafatu salisa mu tsaya mai nazari mai sa hangen nesa sosai a wannan bigiri na uku mahala ya ce inna ma ya taƙabbalu Allah min Allah madaukin sarki yana karban istighfarin da tuban da ayyukan ga waɗanda suka zama masu tsoron shi ne da imani nagartacce shin muna cikinsu ba ma aikin ba ba ma tuban ba ba ma istighfarin ba shin kana daga cikin almuttaqun mu mu lura da wannan da kyau mala yace laqad madatil a'mal haqiqa ayyuka ɗibke. ayyuka masu tarin yawa sun gabata wasiyam ji azumi wal qiyam mun yi tsayuwan dare was zaka masu kuɗi sun yi zakka was sadaqa an tattara an ba da sadaka don girmamawa da haɓaka addini wa khatmil qur'an an sassauke alqur'ani cikin watan waddu'a an yi addu'a masu tarin yawa was zikir an ambaci Allah da yawa wa taftiru sa'im an yi iftaru sa'im an ba da abinci masu azumi sun ci wa anwa'il birri lati hasalat da kuma ayyukan ɗa'a masu tarin yawa da aka riga an yi wal umratu allati qama hal kuma wasu ma daga cikin mu sun tafi aikin umara lakin hal tuqbilat amla shin an karɓi wannan aiki ko ba karɓa ba hal ƙabilal amal amla Allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan aiki da duk aka yi ko bai karɓa ba, ya ƙulullahu ta'ala Allah maɗaukin sarki dai yana cewa innama ya taƙabbalullahu minal muttaƙin Allah maɗaukin sarki yana karɓan aiki ne ga waɗanda suke aikin in suna cike da tsoron Allah kanar salafus salih mala ya ce magabata na ƙware sun kasance yajtahiduna fi itimamil amali wa ikimalihi wa itiqanihi kullum ƙoƙarinsu shine su tabbatar da aiki na ƙwarai sun inganta shi kuma sun yi shi kab da kab da nagarta sun ma ya tammuna ba da zalika bi ƙabulihi sun ma bayan nan himmansu damuwansu ne bayan aikin da suka yi na ƙwarai shin Allah ya karɓa wa ya khafuna min raddihi kullun tsoronsu ne kar ya zama fa aikin da suka yi an maida masu abinsu ba karɓa ba wa ha'ula illadina yu'tuna ma atau su ne waɗanda Allah ya yaba cikin alkur'ani cewa abin da suka bayar wa qulubuhum wajila zukatansu na cike da tsoron Allah yu'ti wa yakhsha sun ba da sadaka amma suna tsoron kar a karɓa Allah ya ƙubala minhu ya zama ya ba da sadaka ya yi azumi ya yi zakka ya yi ayyukan ɗa'a a waye gari kuma ba karɓa ba ya ta saddaƙo wa sha an turadda alaihi yana yin sadaka amma zuciyar na tsorace da karage karɓa ya sumu wa ya ƙomu wa sha Allah yuktaba balahul ajar ga azumi ga sallah yana yi amma tsoron shi shine kar ya zama ya ƙare ba a rubuta mai ladan abin da ya yi ba ka ji ɗabi'u da halayyar salaf da muka ce za mu kwaikwaya irinsu ƙala ba'adu salaf wanda daga cikin magabata ya ce kanu liƙabolil amali a shaddi minhum ihtimaman bil amali zati su magabata na ƙware sun fi damuwa da shin aikin ya karɓu sama da yin aikin ma ba aikin ne ke da wahala ba wahalan shine mai karɓan ya karɓa alam tasma'u llahi azza wa jalla wai ku ba ku ji maganan Allah bane da yake cewa inna ma yataqabbalu llahu minal muttaqin Allah madaukin sarki yana karba daga bayi ne waɗanda ke tsoron shi eh fa ghayrul muttaqina ma huwa haluhum to waɗanda ake sa ran muttaquna ne ga yanda suke tsorace to waɗanda su kuma sun san masu raba ƙafa ne ko ma gaba ɗaya suna ɗaya ɓangaren ne to ya halin su yake mala ya ce an fuzalat bin ubaidin qala daga fuzalat dan ubaidin ya ce li an akuna a'lamu anna allah qad taqabbala minni miskala habbatin min khardal ce wallahi in san Allah madaukin sarki ya karba aiki na daidai da ƙwayan komayya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha to wallahi wannan yafi man sama da atara man duniya da duk abin da ke cikin duniya li'anna Allah ya ƙolo, saboda Allah madaukin sarki yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah madaukin sarki yana karba daga bayi ne waɗanda suke tsoron shi ya ba'dhum wanda daga cikin magabata yana cewa law a'lamu anna Allah taqabbala minni ne. da zan san cewa Allah maɗaukin sarki ya karbi raka'o'i bi da ne mai la ahtammu ba'daha yace wallahi ba zan ƙara damuwa ba daga nan raka'a bi gyal. ina da yaƙinin a ce nayi kuma Allah ya karba yace ban da sauran damuwa li'annahu yaqulu saboda Allah yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah madaukin sarki yana karban ibada ne ga bayin shi masu takawa to kaga in na san an karba ina da yaqini ina daga cikin almuttaquna kenan damuwa na ta kare wa qala Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah adaraktuhum yajtahiduna fil amal salih ya ce na riski bayi manyan malamai masoya Allah kullum ƙwazansu da ƙoƙarinsu shine yawaita ayyuka na kwarai, amma fa'iza fa'aloho waƙa alaihim alham a yi minhum amla za su yi aikin nagartacce aikin mai yawa aikin da suka bi suka takkana shi to amma damuwansu shin Allah maɗaukin sarki zai karɓa? eh waqa alaihim alhammu sai damuwa ya kama su walaysa waqa'u fil ma'asi ba fa sun afka ma laifuffuka bane wa kana ba'adu salab yaqulu fi akhir laylatin min ramadan akwai wanda daga cikin manyan magabata na ƙwarai? ƙarshen ramadan duk zai ce ya laita shi'iri man hadha al maqbul fa nuhayyi anahu yace kai cho wai wane ne aka karbi ibadan shi da ya a cikin wannan wata matattaru mataya shi murna wa man al mahrum cikin mu wane ne Allah madaukin sarki ya haramta mai an san aikin shi fana'uzihi mutaya shi mutaya shi mai jaje da ta'aziyya damuwansu kenan magabata na kwarai amma a yau Allah Allah yake yi an ga wata za a sa kayan sallah za a hau idi za a ci shinkafa da miya za a ci burodi da shayi za a yi waye za a yi waye masu kuma shirin sabon Allah shikenan su kuma sun sa dugon dan ba kenan inda zaka san bainana wa bainahum baunun ba'id akwai tazara mai girma tsakaninmu da waɗancan bayan Allah na kwarai Allah ya kara masu yarda ayyuhal maqbul ya kai wanda kai aiki ya ka karba hani allak kai ko ka ji daɗinka ayyuhal mardud kai ko wanda kai aikin aka watso ka da abinka jabarallahu ma musibatik muna roƙon wannan musiba da ta same ka Allah madaukakin sarki ya baka lafiya daga gare ta fa iza fatahu ma fatahu min khairar ramadan fa ayyi shay'in yudrik A'a, idan mutum ya waye gari ya yi asaran abin da ake sa ran a samu na ramadana to kuma menene zai yi ya riski wannan wa man adarakahu fihi al-hurman amma za yusib wanda aka haramta mai samun alherin ramadan to wani alheri ne zai je yake cibir da shi ya samu ya dace kam بين من كان حظه فيه wa والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران shin mutumin da nashi rabon da nashi kasan a cikin watan ramadan shine duk ibadan da ya a ce Allah ya karɓa kuma ya gafarta mai da kuma wanda shi nashi kasan shine ya shiga cikin bala'i da kuma taɓewa wanne ne za ka so a cikin ɗayan biyun ka zama daga ciki wanne ne za ka yi fatan ya zama shi ne ka, shin kai ibadan a karɓa ko kai ibadan a zubar ayyuhal muslimun ya ku jama'ar musulmi min alamati taqawa yana daga cikin alaman taqawa alimtina wa anil fiski ba'da ramadan mutum ya hau kujeran naƙi ya ritaya watsi da duk wani abu na fasikanci da saban Allah a bayan Ramadan innal ladhi yakhsha ala amalihi kaga duk mutumin da ke jin tsoron aikin da yayi wala ya dari hal qubila minhu amla bai san ba an karba ko ba karba ba yajtahidu fil ibada Ƙoƙarin shi shine bari ta ibada ya ta ibada wa yuwasilu fi ta'a ya rika ayyukan ta'a bayan ramadana daga wannan sai wannan daga wancan sai wancan wallazi yazunnu annahu qad amila hasanatin amsal jibal amma wanda ya yaudaro da cewa haba mallam ai mu mun yi aiki shirga shirga tabka tabka a watan ramadan fala yahummuhu zalika wala yahummuhu ba'da zalika wannan ba wani abin da zai dame shi wa yaqulu zaka je na cewa indi rasidun wa sa'a li rabbika wa sa'atu li qalbika ba matsala kan na ba Allah na shi neme abin da zan mai kuma ya san na kyautata yanzu wannan lokaci na ne dama na ne bari in huta in natsar da zuciya na in samu kwanciyar hankali to kaga duk wanda zai tsinci kanshi a wannan yanayin bai san Allah ba kuma bai shirye ya haɗu da Allah salin alim ba ya shi ya saka kanshi cikin mai cikin matsala ko matsala ba mu san san da za ta kare mashi ba ba ma Allah irin wannan karambanin ba ma Allah irin wannan gangancin ana nuna ma Allah madaukakin sarki ne kai ni bawa ne kuma bawan da nike neman yarda da gafaranka ya Allah madaukakin sarki ba wai bawa wanda yake nuna ma Allah isa da tunƙaho bawa da yake nuna ma Allah madaukin sarki shi wata tsiya bane ba ma Allah madaukin sarki haka kiza jama'a ga ramadana ta shigo kuma ga ramadana ta fita to abin da yake wajibi akan mu mu tsaya mu duba mu ga ibadin da muka yi a cikin wannan wata na ramadan yaya take kun da ji alwuquf guda uku da muka karanta akalla akwai bakwai na jiran mu dole ka tsaya kai wannan nazarin tukuna tun da kake azumin watan ramadan shekara aro aro da suka gabata ka taba tsayawa kai irin wannan nazarin tukuna ma ka taba jin irin waɗannan bayanan ballantana ma ka sa shi a cikin aiki da tunaninka da aƙidanka da nazarinka da hasashenka ne da kullum mu ji tsoron Allah kan duk abubuwan da muke yi Allah madaukin sarki yana karɓan ibada ne daga almuttaqun in ka bi shi yanda yake so ya karba in ka kiyaye ka'idoji da dokokin shi karrabauta in ko ba haka ba baka da alakan komi da Allah in dai ba kai bawon shi ba ba wata alaka ta wuce wannan yasa nasihan mu jawo hankalin mu an karawan da zamu ma al'umman mu shine mu ji tsoron Allah mu bi Allah kamar yanda yake so kuma ya yarda da wannan ibada muna fatan Allah maɗaukin sarki ya karbe tarin ibadun da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan kuma ya saka mu daga cinyar yardaddun bayan shi waɗanda ya gafarta ma kuma ya ji kansu ya karɓa kuma ya yarda da su Allah madaukin sarki ya shiryar da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum